Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin mu mai suna ungozoma. Wannan marubuciya Mama Afra ta rubuta muku shi wanda yake zuwar muku daga Dausayi TV Channel. Tare da ni mai gabatar muku Mama Al-Amin. A baya mun tsaya ne a inda yana tashi jin babu wannan abun wanda ya yi wa fuskarsa ƙawanya wato hula wacce duka nasa tunanin hula ce. Sai lokacin ya ji yana shakar numfashi yadda ya dace, kuma sai ya ji zafin tsakar kan nasa ya ragu, saboda babu kular don haka iska tana shiga kan. Sai dai har lokacin idanunsa ba za su buɗu ba, don yana jin yaji a cikinsu don hatta man cikin abincin duk ya bi ta idanun. Ƙoƙarin guduwa yake duk da ba gani yake yi ba kuma bai san ina zai je ba. Sannan uwa uba bai san hukuncin da jaririn zai masa ba. Sai dai yana ƙoƙarin ceton ransa ne don kar a tsaya a masa tsakiyar da ba ruwa. Wadin da yake kokarin yi yana tahowa suka yi gama da kursiya da take ta yin dibi-dibi. Tana baza hannaye domin lalaban inda za ta je ta wanke fuskarta da aka mata ɓarin yaji, wanda hakan ya matuƙar tsorata ta da kuma ɗaga mata hankali. Sannan ya yi mummunan dagula mata lissafi, don ta tabbatar dai su kaɗai ne a tsakar gidan daga ita sai shaharani da kansa yake kife da kula. Kuma dai ta san shi bai tashi ba bare a yi zancen fitowarsa daga turmi. har ya zuba mata yaji sai dai ta danganta hakan da mutanen ɓoye. Suka mata haka wannan dalilin ne ya sanya da ta ji ta yi karo da shara ne sai tsoro ya ƙara baibaye ta gashi tana tsoron ta buɗe baki ta yi magana gudun samun akasin lissafi. Don tunda ta ji ta yi karo da mutum ta tabbatar cewa lamarin fa ba wasa ba ne. Tunda har aljani ya fito zahirin da har ta ci karo da shi to lamarin mai girma ne. Sharani kuwa ya yi karo da mutum sai lamarin ya ƙara firgita shi don a tunanin shi jaririn ne ya zama babban mutum a take jikinsa ya ɗauki karkarwa, kamar mazari. Ya saki wani marayan kuka marar sauti hawaye suka fara sintiri a kumatunsa wanda hakan ya ƙara masa raɗaɗin yajin da yake ji a ciki. Sai ya ƙara rinsa idanun da ƙarfi yana fatan Allah ya kawo masa ɗauki. Na shiga uku ni kursiya, dama an ce na shiga ban ɗauka ba ba ta fidda ɓarawo. kar dai ma ba sharani ne na hanga zai shiga ɗakin Larabayya ba. Kar dai shi bai dawo gida ba ma a jini ne ya yi shigarsa. Ya zo na gan shi a matsayin shaharanin, har na naɗo masa ƙugu da igiya na saka shi a turmi. Kursiya ta jefa wa kanta tambayar a zuciyarta hankalinta yana kaiwa ƙololuwar tashin. Gashi tana so ta yi ihun neman ɗauki amma babu hali. Don lamarin ya girma tunaninta. Duk da ƙoƙarinta na matse fitsarin da ya matse ta, wanda ta yi a a bayi ta ƙi tsayawa ƙarasa shi saboda tsananin kishi sai ga shi yanzu tsoro ya kaɗo da fitsarin marar ta gaba ɗaya tana matsa ƙafafu amma sai da ya suɓuce sai zirarowarsa ta fara ji yana bin cinyoyinta haka duka suka yi fuska kowanne ya kasa ɗaga ƙafa ya tafi gaba ɗayansu sun yi fasta kowanne ya kasa ɗaga ƙafa ya tafi saboda tsoro Su duka biyun suna kusa da juna amma kowa idanu a rufe, kuma kowa bai san ɗan uwansa ne a kusa da shi ba. Ita bata san mijinta ba ne haka shi ma bai san matarsa ba ce, kowanne zatonsa aljani ne a kusa da shi don ita so ma take ta nemi taimakon shahara Amma babu hali tunda dai ta san kansa rufe yake da kula kuma ta san yana danƙare a cikin turmi. Kuma babban tashin hankalin ma shi ne tana tsoron buɗe baki ta furta wata kalma, gudun mai zai je ya zo. Larabai duk haushinsu take ji don haka ko tausayinsu ba ta ji ba. Ta juya za ta koma ɗakinta kawai sai ta ci ta taka wani abu a ƙafarta. Ƙafar ta janye da sauri ta kai duban ta wuri don ta ji abin da ta taka yana da ɗan don ta ji abin da ta taka ɗin yana da ɗan ɗumi. Ganin wata ƙatuwar cinyar kaza wacce da alama daga cikin kular kan shara ne ta faɗo. Dan akwai abincin da ya zube lokacin da ta yi wurgi da kular. Mamaki ne ya cika mata zuciya, amma mutanen nan an yi ‘yan bukulu. cutar mayu yanzu tsabar sun sun ci naman nan har ya musu karo har saura suka yi jiyan da na take na narkekiyar tsokar nan da ƙafata ta faɗa wa zuciyarta tana ƙwalalo idanunta don tabbatar da abin da take gani ɗin kai jama'a ko dai idanuna ne amma ba kamar cinyar kazar gidan gona nake gani katuwa ta faɗa tana saka hannun da ta damƙo jan yajin da ta watsa wa a idanu Hannun ta saka ta murje idanunta da shi don son ganin ta tabbatar da cewa cinyar kazar ce ba wai idanunta ba ne suke mata gizo. Ai kiftawa ɗaya ta yi wa idanun, a take ruwan hawaye ya fara zarya a kan fuskarta. Zafi da raɗaɗin yajin ya ziyarci idanun, wanda hakan ya sanya ta kasa ganin cinyar kazar da take so ta gani. Amma saboda tsabar kwaɗayi da son tabbatar da zarginta, sai ta sunkuya ta saka hannu tana lalumowa. sai da ta ji ta ɗauko cinyar kazar a hannunta. O ni larabayye dama an ce in za ka gina ramin mugunta ka gina shi gajere. Gudun wata rana kai ma za ka iya afkawa. Yanzu yayin da na yi wa kursiya a fuska da shi ashe dai akwai burbushinsa a hannun nawa ga shi na rambaɗa a nawa idanun. Ta a zuciyarta tana damƙe idanun da ƙarfi tare da kai cinyar kazar hancinta. Ta shinshina domin son tabbatarwa a ganinta. Tun da idanu ba za su tabbatar ba ai gwara hancinta ya tabbatar mata. Na shiga uku na yi gamo da aljani. Wannan ne furucin da ya samu nasarar fitowa daga bakin kursiya. Dan ita kanta bata san maganar ta fito ba sai jin furucin ta yi. Furucin da kursiya ta yi ba ƙaramin ƙara ruɗe ne ba. Na hakan ne yake ƙara tabbatar masa da cewa lallai matarsa ta ga aljanin jaririn. Da haka sai ya ƙara rikicewa ya shiga lalaman hanyar tsira da ransa. Da ruɗewa ma ta ya fahimci cewa tsakaninsa da kursiyyar babu nisa. Amma bai gane ya kan don tuni ma ya hanyar ɗakin da ake aje hatsi dami-dami idan an yi aikin gona, wanda zai sa a yi amfani da shi ake ɗauka a cashe. Duk da idanunsa a rufe kuma a ruɗe yake hakan bai sa ya kasa gane hanyar ba, sai dai aka akasin da aka samu. Yana dab da shigewa ya yi da jikin bango sai dai ko ta kan bugewar da ya yi bai bi ba. Haka ya samu ya afka ɗakin yana sauke numfashi. Larabayyar da take rike da cinyar kaza tana kisima yadda za ta shuka wasu shara rashin mutunci. Ai babu zato ba tsammani sai ta jiyo kursiya tana ambaton ta yi gamo da aljani. Lamarin da ya ƙara hautsina hanjin cikinta ga shi ta rambaɗa yaji a idanun. Bare ta hangi kamar da kursiyar ta yi. Cikin rudawa ba ta san lokacin da ta yi wurgi da cinyar kazar hannun nata ba wacce ta ci alwashin shuka tsiyar rashin mutunci. don a take wani tunanin ya ɗarsu a zuciyarta. Kar dai masu kai dai masu duka aljanu ne. Daga kursiya har shara ne kai dai ba mutanen ba ne aljanu ne suka zo a siffar su a cikin tsakiyar daren nan. Na zo na musu ƙanƙanci na shiga uku ni Larabai yau na ga inda aka mari matacce don mai hankali ya ji tsoro. Dan na san mutanen ɓoye ne ma, da na san mutanen ɓoye ne ma me zai kawo ni haka kawai? Ina ɗakina asiri na a rufe. Ai in mage tana nan ɓera baya wasa ya Allah ka cece ni. Ta bada a zuciyarta tana jin wani sabon tsoro da tashin hankali. Dan sai ta ji gwara ma da yaji ya shiga idanun nata. Dan da gara ma da yajin ya shiga idanun nata dan da bai shiga ba ma ba ta jin za ta yarda ta buɗe idanun bare ma ta sake ganin aljanun. Allah na tuba ka yafe ni ka mana aikin gafara. Allah kar ka nuna mana aljani mararan a siffarsa. Kar ka sa in ga aljani da kofato in shiga uku. Haka kawai ina zaman zama na ɗa ɗauko ruwan tafasa kaina. Ta faɗa tana jin ƙafafunta duka suna sagewa kamar ba za su ɗauke ta ba. Tsawayen da suke sanyi ƙalau. Da baya da baya ta fara tafiya don ta rasa ma ina za ta dosa hasali ma tsoro ya manta da ita inda za ta fi ta koma ɗakinta. Ni Larabai ya kar ma in je sai na hau kan katifa in ji kasurgumin aljani a kwance. Ta faɗa a zuciyarta ruwan hawaye yana mata sintiri a fuska. A hankali ta fara tafiya ƙafafu a gwaggwale kamar mai koyon tafiya haka take ɗaga ƙafafu da ƙyar. Tana tafiyar ta tatata. Addu'a kuwa ita kanta bata san me take faɗa ba sai dai Allah ya dubi niyyarta ta san yin addu'ar ya amsa mata. Amma dai babu wata addu'a ko ɗaya da ta samu zarafin ambata. Kawai dai tana motsa baki ne ita kaɗai ta san tashin hankali da rashin natsuwar da take ciki. A haka ta fara jin ta taɓa jikin katangar da bata san katangar ina ba ce. Tana lalumawa har Allah ya sanya ta samu jikin ƙofar ɗakin. Babu tunanin ina ne haka ta durfafi ƙofar ɗakin ta shige. Yau Allah na tuba ko ɗakin kursiya ne. Na shiga zan yi, ai ranar biyan buƙata rai ba a bakin komai yake ba. Kai ko ma ba ɗakin kursiyar ba ne ko bayi ne shiga zan yi. wallahi ni ko a kan masai ne sai in yi zamana in ma babu hali sai in kwanta in dai zan samu sauƙin fargabar nan da nake ciki Yau ina daɗi na watsawa aljana yaji a idanu na kalar da aljani daga cikin turmi wallahi tsautsayi ne zagin mahaifi in ma ba toshewar basira ba ina za a ce mutane sun fito cikin dare har suna zaune a tsakar gida suna wasa har a saka kular abinci a rufe kai bayan akwai abinci a ciki kuma har a farnar kyakkyar cinyar kaza a ciki ba a cinye ba in har da su kursiya ne ba a aljanu ba ai a shegen zalamar kursiya ma hatta ƙashi sai ta taune ba za ta bari ba bare har a samu tsoka Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba ta faɗa tana jin zubowar hawayenta da tausayin kanta ta shige ɗakin da ta kasa gane ina ne Tana shiga ta mika mazaunanta ta zauna akan abin da ita kanta ba ta san ma menene ba. Kawai dai tunda ta samu mafaka, bukata ta biya. Sha'arani da ta shigo wasu ɗakin da rarrafe ma ya ƙarasa inda yake akan wani damin hatsi ya yi wa kansa masauki da rubda ciki ya samu ya kwanta a saman hatsin. Duk da yana jin ƙaiƙayi har ya fara shigarsa amma aka yi daure a cewarsa wani tashin hankalin ya fi wani. Yana nan yana ta ambaton subhanallahi wa bihamdihi. ya ji motsin shigowar mutum. Lamarin da ya ƙara dulmuyar da shi a kogin tunanin wanda ya shigo ɗakin. Kafin ya samu ƙwaƙwalwarsa ta ba shi damar tunanin sai ji ya yi an zauna a kansa. Wannan dalilin ne ya saka ya yi ɗif tamkar ruwa ya ci shi. Yan numfashi ma sai ya shiga yi kaɗan-kaɗan. Idan ya shaƙi ɗaya sai ya daɗe sai ya daɗe yake sakin shi ya ƙara shaƙa saboda irin shiga tsoron da ya yi. Laraba ya jin ta samu wurin zama sai ta gyara zaman mazaunanta a kan rani da yake jin tamkar an ɗora masa buhun gero. Har lokacin idanun Larabaiya yana rufe don ita ta daina jin yajin ma yanzu. Amma dai gudun ta yi mummunan gani sai ta ƙara danne idanun don babu yanda za a yi. Kursiya kuwa tana shiga cikin sanda kamar wacce aka ce aljanin yana biye da ita shigar ta ɗakin ke da wuya. Ta ɗan sunkuya tana laluma tana laluma kan damin hatsin da suke jibge a wajen domin samun inda za ta samu mafaka. kafin tsautsayin da baya wuce ranarsa ya rifta da ita. Hannunta da ya sauka a kan cinyar Larabaiyya da take zaune zaman jiran tsammani, ko numfashi da ƙyar take sakinsa saboda tsabagen tsoro, bare kuma uban sha sharani da aka danne yake jin tamkar ya ɓace ɓat, ko ya samu salamar tsoro da fargabar da ya samu kansa. Tun daga tafiya kai ungozoma gida, ya mutuwar zaune ta jin saukar hannu a kan ta ana lalumawa, Abu ɗaya ne ya fara rasuwa a ranta shi ne ko dai fyaɗe aljanin ya zo mata, ba ma wannan ne tashin hankalin ba. Yanzun take ƙara tabbatar da cewa aljanu ta gani ba shahara ne ba, tunda ga shi ta lallaɓo ta gudu amma ba tare da ta ji ƙarar tafiya ba, an shigo ɗakin har an samu inda take. Wannan ya ba ta tabbacin aljanin ne ya ɓace wataƙila ma ta hango wataƙila ma ta bango ya biyo ya shigo. Rudanin da ta shi kuwa jin ana lalumo mata cinya, wayyo Allah ni larabaye, yau na tada zaune tsaye. Aljani da kansa yana taɓa min cinya, wato fyaɗe fyaɗe yake so ya mini. Na shiga uku na yau aljani zai tara da bil'adama. Ta faɗa wa tana jin wani sabon tashin hankali da yafi wanda take ciki. Kwarsiya kuwa jin ta taɓa wuri mai ɗan laushi a tunaninta komai abin da ake rufe hatsi ne don haka a take ta miƙa Ta miƙa nata mazaunin ta zauna a kan cinyar Larabayye. Wata zaman kursiya a kan ta sai ta ji tamkar garwashin wuta aka ɗora mata. Don ko nauyinta ba ta ji ba. Cikin sanyin jiki da karkarwa ta lallaɓa ta zame ta kwanta. Ta yi flat tana karanto ya yawan duda a zuciyarta. Don ta san tana cikin tsaka mai wuya. Mai gayya mai aiki shara ne shi da yake jin an zauna a bayansa ma ya shiga tashin hankali. Yanzu kuma sai ya ji gaba ɗaya ma an kwanta a gadon bayan nasa. Hakan ya sanya ruwan hawayensa suka ƙara ci gaba da ‘yar tseren fitowa daga rufaffun idanunsa, sai cewa yake ya zal ikram. A zuciyarsa yana fatan da addu'ar Allah ya kawo mishi ɗauki. jin ta zauna daram sai ta ji hankalinta ya ɗan kwanta. Wata doguwar ajiyar zuciya ta sauke wacce shigar ajiyar zuciyar kunnen Larabaiya da shahararri suka ji tamkar an watsa masu ruwan dalma. Dan a take ya ta manta da yawa durin da take ambata. Ta ɓare baki tana sakin marayan kuka mara sauti. Shi kenan ni tawa ta ƙare. Wato aljanin ya ji daɗin cinya har ajiyar zuciya yake saki. Da alamu yau babu mai kuɓutar da ni daga hannun aljanin na, sai dai Allah. Ta faɗa zuciyarta tana jin yadda gumi duk ya jiƙata ta Allahumma inni a'udhu bika minal khubus wal kaba'isi. Ita ce addu'a da ta yi wa Sharani dirmikiya a ƙwaƙwalwarsa. Lokacin da ya ji saukar ajiyar zuciyar matarsa Kursiya, wanda yake zato ajiyar zuciyar aljani ne, haka ya sarƙafa addu'ar yana ta maimaitawa don shi ya mamanta manta cewar addu'ar shiga bayi ce yake yi. Hannun Kursiya ne ya sauka a kan saitin cikin Larabayi, wadda ta miƙa hannun ta ajiye a zuciyarta tana faɗin, ashe dai ɗakin ajiyar hatsi na shigo. To koma ina ne na shiga in dai za a samu biyan buƙata ai babu komai, tunda daga ni na samu maɓoya ni da fitowa daga ɗakin nan a rada sai gari ya waye tangararau. Don ko da a salati ba zan fita ba gwara safiya idan ta ji na ji motsi daga maganar mutane sai na fito ido yana ganin ido, yadda koma mene ne akwai masu kawo mana ɗauki. Larabaiya kuwa tunda ta ji saukar hannun kursiyi a kan cikinta sai gaba ɗaya ƙafafun da suka ɗauki karkarwa. don duk yadda jikinta yake karkarwa banda ilahirin kafafunta, saboda kar saboda har da leɓe take don ganin karkarwar da jikinta yake aljanin da yake zaune a cinyarta bai ji ba don a nata tunanin har lokacin aljanin kamar bai gano cewa a kan cinyarta yake ba to masu sauraro a nan za mu dakata ku ci gaba da kasancewa tare da ni